وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ونروكم الله سبحانه وتعالى دي كرب آمنا كاوة أيك ملتنا عيري لا فرطا من كورا قدم جهما دي إخلاص كما روفا من أسيري إن تشرموك في الدنيا ظاهرة wanda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo na wani zalika wal qadiru alayhi alhamdulillah a karatun mu da muke yi na ayyukan da ake abubuwan da ke hana azumi uzururukan da ke hana azumi a za mu tashi a na takwas yau da yardan Allah subhanahu wa ta'ala na bakwai ko? e na bakwai za mu tashi Eh, mun yi na bakwai za mu tashi a na takwas na bakwai shine marasa lafiyan nan marasa lafiya akwai wanda rashin lafiyan shi permanent ne wannan ciyarwa ne kullum kawai mai kansa da ba ta warkewa mai paralysis shanyewan jiki da bai warkewa sai kuma tsohon da kullum a cikin tsofan ake sai ma ƙaruwa yake yi sannan continuously duk ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba da Allah ya baka irin wannan mai laluran da da da abin nan ya zo azumi ya zo kawai ka ciyar masa ka ciyar masa da mun a nan mana ina fata an gane ko amma wanda ciwon shi yake warkewa ya dawo ya warke kamar misali mutumin da ana cikin azumi sai ya kamu da zazzabi ya kamu da zazzabi wanda za a je kwana biyu kwana uku kawai ya warke to shi wannan sai ya ajiye azumin bayan ramadana ya rama waɗannan azumin da ya yi rashin lafiya ɗin ya warke sai ya rama su bayan bayan azumi amma wanda rashin lafiyan shi babu warkewa ne kawai babu warkewa to wannan ciyarwa ne kawai wannan ciyarwa ne kawai to mun ga rashin lafiya yanayi biyu kenan akwai rashin lafiyan da baya yankewa kullum yana nan wannan ciyarwa ne akwai wanda rashin lafiyan shi bijirowa yake kawai a ɗan kai shi asibiti a masa allurai a ɗan masa admission a ɗauke shi kwana uku kwana biyu to wannan fa'iddatun min ayyamin ukhar zai rama bayan azumi akwai rashin lafiyan shi da bai taka kara ya karya ba waɗannan ba a yadda ma ya ajiye ba da ƙyar masassara ce kawai ƙyar mura ce kawai ɗan tuntuɓe ya kawai ɗan jini ya fito a ba ni da lafiya ba ni da lafiya menene tuntuɓe na yi ya tsana yana ciwo ai na na fidda jini To akwai rashin lafiyan da bai da baya yi wa azumi tasiri ba a yadda mai irin wannan ya ajiye azumi ba don shi ba yadda mai irin wannan ya ajiye azumi ba don shi ina fata an gane ko to shi ne. a manzo Allah sallallahu madaukakin sarki yace wala taqtulu anfusakum inna na kana bikum rahima duk wanda ya san bai da lafiya kuma rashin lafiyar nashi nan ba zai taɓa haɗuwa da azumi ba in yace zai haɗa shi da azumi to gaskiya wataƙila ya galabaita ko ya rasa ransa to Allah ya hana shi azumi da yace wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima manzo Allah sallallahu alaihi inna li nafsika alayka haqqan lalle ranka kai karan kanka akwai haƙƙi da yake kanka da ya dace a ka kula da shi to irin waɗannan shine shi ma akwai wata qadiya wata mas'ala idan mai rashin lafiya yana on admission misali alhamdulillah washe gari da safe haka zuwa sha ɗaya na rana sai likita ya sallame shi ya ce ya warke bai da wata matsala tunda ya warke yanzu shin zai iya tsare bakin shi ya kame daga sha ɗayan nan a kai azumin nan da shi a tunda likita ya ba da tabbacin yanzu ya warke a'a tunda ya wayi gari da rashin lafiya to wannan ranan ba zai rama shi ba ko bayan azumi kuma zai ci gaba da cin abincin shi e, ko abinci zai ci abincin shi a bayyane ne kowa ya san wani yau an sallamo shi daga asibiti don an ga yana cin abinci a bayyane wannan babu matsala wannan babu matsala wannan kenan amma waɗansu malai suka ce tun da ya warkar ya kame bakin shi nan mustahabbi ne amma laisa alal wujub ba a bisa wajibci ba ne wannan gaskiya ba shi ba ne ya fi rinjaye sai mu je abubuwan da ke hana azumi matan da aka yi wa mutane da aka yi wa uzuri ko ajiye azumi shine ita ce mace mai haila mace da take al'ada jinin al'ada ya zo mata ita kam matukan mace tana cikin al'ada haramun ne ta yi azumi in ta yi kuma Allah zai kama ta da laifi a ikonishin ɗinta abin mamaki za ta yi in ta yi Allah zai kama ta da laifi kuma a mata ba, saboda an haramta mata yin azumi kamar mutumin da ya azumi ran sallah an haramta masa amma ya yi ya fara sitta shawal ɗin shi kawai ran sallah eh ranar an haramta azumi amma ya yi to kaga za a masa ukuba sosai akan me yasa an haramta abu yi shi wala ya ce ko da mace ta yi azumi tana cikin al'ada bai ma yi ba bai ma yi ba dole waɗannan kwanakin sai ta rama su bayan sallah idan mace tana ta ta ɗauki azuminta tiryan tiryan tiryan tiryan yadda faɗuwar rana saura minti uku sai jini ya zo mata ya ɓalle mata na al'ada ike nan wannan azumin babu shi kuma za ta rama shi babu shi za ta rama shi cewa minti uku ne ya rage ba mai mata wani sauƙi Allah sarki baiwar Allah Allah sarki Allah ta bani tausayi karmakallahu bayan da za a yi a akarmakallahu me ya kai shi shiga abinda Allah ya ce a'a minti uku nan rana dai bata faɗi ba za ta rama wannan wannan azumi din. wannan shine idan mace misali ta wayi gari da jinin al'ada kaga automatically ta wayi gari ba ta azumi kenan can wajen sha biyun dare rana sai azumi sai jinin ya ɗauke jinin ya ɗauke in wajibi ne ta kame bakinta inda ya ɗauke yanzu wajibi ne ta kame bakinta daga sha biyun zuwa faɗuwar rana waɗansu malamai suna ta ai eh, wajibi ne ta kame amma mustahabbi ne ihtiraman don girmama shi ne ramadana in dama ba yinin cin abinci ba ne kuma abin da laluran da ya sa ta ta ajiye ɗin ta ci abincin laluran ya tafi to yanzu tun da laluran ya kawo sai ta yi rizumin ta koma azumi amma abin da yake mafi rinjaye shine za ta ci gaba da cin abincinta tarama wannan ranan gaba ɗayansa tarama wannan ranan gaba ɗayansa idan mace tana jinin al'ada dab da fitowar alfijir minti biyar ya rage ya jinin ya ɗauki minti biyar ya rage alfijir ya fito sai jinin ya ɗauki yanzu ba za ta shagaltu wajen wankan janaba ba ta yi ƙoƙari cikin minti biyar ɗin ta rarumo abin da me za ta sa a baki don mace ta wayi gari da al'ada da ana binta bashi wanka baya taɓa azuminta kamar mutum ne da ya yi mafarki ko ya sadu da mace da daddare can lokacin da ya halatta sai bacci ya ɗauke shi bai wayi gari ba sai dab da fitowar alfijir da minti nawa biyar idan yake zai shagaltu ya ɗebo ruwa ya yi wankan janaba minti biyar ɗin za su kubuce masa har alfijir ya ceto to abinda zai shagaltu da shi a lokacin cikin minti biyar ɗin nan me zai sa a baki me zai sahur me zai sa a baki shi ne zai shagaltu da shi shi ko da ya wayi gari alfijir ɗin ya ceto ya tarar da shi yana da janaba a jiki babu komai wanka ne ya haukan shi domin ba a lokacin ba ne janabar ta same shi ta same shi can dare ne baya lokacin da ya halatta amma yanzu wanka ne kawai ya haukan shi to waɗansu ya kaga suna ta ƙoƙarin su yi wanka wankan janaban alhalin ta ya ƙure in su shagaltu da abin da za su ci su yi sahur ɗinsu sai kaga kuma sun dawo suna suna ƙoƙarin wanka har alfijir ɗin ya keto to sai mutum kaga yayi ɗore kawai ya ɗau azumin ba tare da yayi suhur ba sai kaga ya wahala ya galabaita to ba a haka ya shagaltu da abin da zai ci kawai to haka nan ma mace za ta yi liqauli aisha radiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghayr ikhtilaf manzo Allah yakan sadu da iyalansa injina na Aisha can dare ya wayi gari kuma junuban har alfijir ya keto masa ya tarar da shi da janaban a jiki kuma ya sumu fi ramadan kuma ya dau azumin shi bi ma'ana ya ci abinci ya ci abinci har alfijir ɗin ya keto ya tarar da shi da janabar ya je ya wankan shi ya je masallaci ina fata an gane ko wannu nufasa'u mata masu jinin haihuwa hukuncin su ɗaya da masu al'ada cikin dukkan hukunce-hukunce yajibu alaihim alqada macin da jinin a haihuwa ya riske ta tana azumi shi ke azumin ta ya yanke azumin za ta rama waɗannan kwanakin bayan ramadana mata su san da wannan kwarai da gaske saboda wani sa'i sai mace ta kafa hujja cewa ai ta haihu ne yanzu tana shayarwa saboda haka ba za ta yi azumi ba shayarwa baya hana azumi jinin ne yake hana azumi jinin haihuwa annifas amma mace za ta yi azuminta ne sai ran da ta ji ta kasa sai ta aje wannan ranar ta aje wannan ranar ta yi ta gaba da ta yi ta ci gaba da azuminta tana yi tana yi tana ta ci abinci ta yi ci abinci ta ci abinci can inda sai ta ɗau azumi yanzu ta samu abincin da nonon ta zai yawa jaririnta ya sha ba za ta galabaita ba to sai ta ɗau azuminta tana yi tana yi <clears throat> inda ta ji ta kasa to sai ta tsaya a wajen ta ci abinci na kwana biyu haka mace za ta riƙa yi ba wai lafis aka ba ta cewa tunda tana ta haihu babu azumi ba a'a jinin ne matukan jinin ya ɗauke yau mace za ta fara azuminta za ta fara azuminta domin mata suna sakaci ƙwarai ƙwarai ƙwarai daga sojin rama azumi sai azumi ya rage sati ɗaya ko kwana goma sai ka ji ana ta bugo ma ana ta bugo maka aini ne ake bi na bashi na bara kaza kaza to a lokacin ina shayarwa ne kaza kaza to dai ban samu ramawa ba wallahi duk randa na ɗauka zai rama sai in gijire kaji fa yaro fa akwai nan fa madaran gongomi ko ma ba azumin ba suna haɗawa da madaran gongomi su hutu amma a ramadana ba a zancen wannan wani ma cerelac ake bashi a tsura mai a ciki yaro sosai amma duk wannan tana da shi za ta iya tallafa da wannan ta samu ta yi azumi sai ka gama ce ta zauna kawai ta tara wa kanta basu su sukan azumi sai an zo ramawa ta kasa sai ta rika kabli da ba'adi tana bin malami ya nuna mata kawai ta bari kawai kamar shine ya shar'anta azumi to wannan kuskure ne kuskure ne mata su ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan abin Allah ne ya tsora miki kuma ba ɗan adam ba ne in ki kina da lada ki wa mahalicinki biyayya sakamakonki, aljanna idan kika ɓoye kika yi abin nan in tuhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah tubdu ma fi anfusikum uh, tubdu ma fi anfusikum ma fi uh, uh, anfusikum aw tubdu wa in tubdu ma fi sudurikum aw tubduhu Allah يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فأبن لك يقول يما الله سبحانه وتعالى الله يا سني يا متي يا سندق أبن ديك فأكا دبارة الله أبن يرفع منا أسير نترى الحامل والمرض ما كما يتكي دمي شائر واحد إذا خافت المرأة الحامل أو البرضع على نفسها أو ولدها فإنها تفطر idan mai ciki tana gima kanta tsoro na wahala ko ko mai shayarwa tana gima kanta tsoro cewa idan ta ce za ta ɗora azumin nan ya bibiya ya bibiya nononta zai kafe ga yaro yana tsotsa ga shi kuma ga azumi ga abin nan to za ta ajiye sun mataƙabi sai ta rama adadal ayyami lati farata iya adadin kwanakinta da ta shaɗin. Da ku ji malamai waɗansu galiban suna cewa mace kawai da zaran tana shayarwa ciyarwa za ta yi, da zaran tana da ciki ciyarwa za ta yi, sai sa wata macen ko yau ne cikin ya shiga ana gobe azumi, yau ne fa cikin ya shiga. Amma ta ga tana buga ‘yan kwanta, salamu alaikum, ni fa bana ba azumi. bana ba bai kai lebul inda zai wahalar da ita ba fa ta duba al'adanta ne yau babu kawai babu al'ada shi kenan ta tabbatar tana da ciki shi kenan ta yi babayi da azumi idan to ka bi ma'ana sai ta yi wata tara na to wata tara kuma ta haihu wata uku kuma ya zo ramadanan ɗaya ta ce ina shayarwa aulaini kamilaini in ji Allah shekara biyu ce <laughs> to haka zaka gani to kaga an samu uku kenan ko to in azumi ya sace zuwa an yi ne kamile ta ce to karamin ciki ya shiga kuma kaman su zo su jijjiga rukuni na azumin nan su tumbuke shi daga cikin rukunan musulunci su sauke wa kansu wannan kuskure ne ka'ida ta rama azumi tana cewa duk da duk lalura mai gushewa duk lalura mai gushewa idan aka ajiye ta in ta gushen ana rama azumi duk laluran da ba ta gushewa continuous lalura irin masu chronic ulcer masu paralysis masu kansa abu ne kullum wanda yake ci gaba da tsufa to irin wannan wanda baya yankewa to shine ake ajiye azumi a ciyar amma duk wani lalura da yake da iyaka akwai ran da laluran sake karewa ta tafi to hukuncin azumin wannan laluran shine arama bayan laluran ta wuce bayan laluran ta wuce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra fa iddatun min ayyamin ukhra a ajiye arama wannan shine ka'ida kenan قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة ألا يا ياسوك ومتى في رب صلى دك صلى ما يركع هرهد أن ومتى نوى ببيو وضع يا ياسوك عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمربع الصوم عن أو الصيام Hakanan nan ya wa mai azumi da mai shayarwa matukan zai wahala zai wahalar da ita ta galabaita to Allah ya soke mata azumin sai ta rama ka gani dan fa man kana minkum maridan aw ala safar ai akwai marabu wanda baya warkewa yana ciki al'ashir na goma daga ciki waɗanda aka musu uzuri uzuri su ajiye azumi akwai man ihtaja lil fitri li daf'i darari an ghairihi mutumin da yake buƙatan cin abinci domin ya tunkuɗe wata cuta da za ta faɗa ma wani ta afka ma wani ba zai iya tunkuɗe cutan ba da azumi a tare da shi sai ya ci abinci to an yarda masa su kuma irin waɗannan ga yanayinsu gida ne ya kama da gobara gadan-gadan akwai mutane a ciki akwai dukiya mai ɗimbiyawa zai ƙone kuma bayan la'asar ne can kuma ba ya burjet yawa masu ƙoƙari su yi yunƙuri su kashe wutan ga sunan azumi ya lagwanta su wani yana kwanci a jikin bishiya kawai ya shimfiɗa ƙafa da hannu kawai irin rai a hannun Allah ɗin na azumi ana jin azumi to su ne majiya ƙarfin kuma ɗiba ruwa za a yi a bokiti ana hawa ana watsawa a gangaro wannan ya miƙa a watsa a hau sama a za'a suka ce gaskiya ba za mu iya wannan aikin a yanayin da muke na azumi ba mun lagwance in kun ci abinci fa ce za mu iya to an yadda su ci abinci su samu ƙarfi don su kwaci rayukan da suke ciki kada su ƙone su kwaci dukiyan da take wutan nan kada ta halaka ta an yadda irinsu su ci abinci ɗin domin su ƙwaci wannan dukiyar su ƙwaci wannan rayukan in ya so nan bayan sallah su rama azumin wannan rana domin ran mutum yana da daraja dukiyar mutum tana da daraja na biyu wani ne ya faɗa a rafi zai mutu gashi nan wanda ya fi iya iyo ɗin da ninkaya ya ciro shi ɗin gashi nan a lagwance a kwance azumi ya kai shi ya danna shi har ƙasa da aka ce yanzu ya ce kai ba zan iya iwa a wannan yanayin da ci abinci ka je ka ceto shi ya ci abinci ya ci abinci ya sha ya ce yayi ya fada ya je ya ciro shi an yadda kwace rai ne kubutar da rai ne na uku yanayi na uku mutane ne sojoji ga sunan a gari da aka ce an kawo hari a waɗansu maƙiya sun kawo hari gari To kuma suna azumi to an yadda wanda za su je su yi ƙundumbalan su fuskance su su ci abinci su ƙarfafa saboda samu daman yin ɗamara da goya irin jakan yakin nan da sa helmet da sa takalma da sa irin abin da suke sawa da ɗaukan abubuwa masu nauyi na harbi da menene an yadda su ci abinci domin su je menene su fuskanci maƙiyan nan su tunkuɗe cutarwansu ga gari da al'umma an yadda irin waɗannan duk wani abin da za a yi na ceton rai na ceton dukiya na tunkuɗe wata cuta daga kan al'umma wanda hakan ba zai yi ba sai an ajiye azumi an ci abinci shari'a ta yadda su ajiye azumin su ci abinci su je su kare wannan shari'a ta yadda ina fata an gane ko? shi ne ya ce a nan man ihtaja lil fitri li barari an ghairihi ka in qadi ma'asumin min gharaqin au hariqin au hadmin aw nahwihi zalika ko mutum ne Allah tsare gini hai ya rubuta masa bai kai shi ga mutuwa gaba ɗaya ba masu tonon su ɓaɓɓare su cire robles ɗin su cire wannan abin nan ɗin gaba ɗaya gaskiya sai sun ci abinci an yadda su ci je su ɗaɗɗaga su tono su cire shi tunda akwai sauran ranka duk irin wannan shari'a ta yadda shari'a ta yadda wa mislu hadha المجاهد fi sabilillah الله إذا ilal إلى الفطر ala على قتال walau kana fi في بلده إذا حضره wanda yana cikin gari makiyan ne suka fado ko kuma su ne za su yi damara su tarar da makiyan a can duk an yadda su ajiye azumi domin su ƙarfafa. wa kullum an jaza lahu al fi hadhihi aksam duk wanda aka halatta masa shari'a ta yadda masa ya ajiye azumi ya ci abinci daga irin waɗannan ukan mutane fa innahu la yunkaru alaihi i'lanu fitri babu laifi ya ci abincin shi a bayyane kowa yana gani sojoji ne su yi ɗamara za su je abun nan kawai za su je su yaƙi ga shi can an san ga maƙiyacin za su je su buga da su don an gansu suna cin abinci suna shan abubuwa suna ɗamara suna shan ruwa wannan babu wani abu don sun sha abinci a bainan jama'a kowa ya san inda za su zo da laluran da ta same su ga maƙiyacin sun farma can ko za su je su tarar da maƙiya to wannan babu wata matsala idan sababin ajiye azumin shi a bayyane yake to cin abincin shi ma ba laifi ya me ya bayyana kowa ya san wani an kwantar da shi a barau dikko don ka je ka samu yana cin ayaba da lemu sai ka ce subhanallah ana azumi yana cin abinci kowa ya san a gadon asibiti yake tunda kowa ya san yana kwance asibiti to ina laifi don kowa ya gan shi yana cin lemu ko yana shan ayaba ko yana shan ayaba ko yana yana cin abin nan ayaba ko yana shan lemu ko yana cin abinci ko yana shan kunu babu laifi saboda dalilin kowa ya sani wani yana barau dikko don tsoho tukub tsohuwa tukub an santa don an ga tana cin abinci akwai mai magana tsufan ai shi nan a bayyane yake shi ba a boye bike ba tsufan wannan shi ne amma wanda dalilin ajiye azumin shi a ɓoye ne shi kaɗai ya san sirrin kansa to haka nan cin abincin ma ya kamata ya zama to mace mai al'ada kowa ne ya san yau wance tana jini kowa ne ya san tana jini yau babu wanda ya sani to tunda abu ne ɓoyayya ita kaɗai ta sani to cin abincinta ma ya zama to ita kaɗai za ta ɓoya ta ci ta kaɗai za ta ɓoya ta ci ina fata an gane ku Allah ubangi ya datar da mu mutumin da ya ci abinci can ya ciro wani abu a rafi can aka sani ya ci abinci to duk in ya zo nan kowa ya san yau wane ya ce wane a ruwa to kada zo shagunan nan mu ga ya buɗe maltina yana sha kada ya sha a gaban mutan. ko mutum tafiya ne ta kama shi ya je Kano ya dawo kowa ne ya san ka je Kano amma kowa zai mamaki me yasa kake ci kowa yana abin nan to yara sai su koyi da mutum yara sai su koyi da mutum zan yi yadda baba ke yi in suna wasa zan yadda baba ke yi wallahi idan an ɗauka shi yana shiga gida ya ci yana kaza yana kaza ko kuma a nan a rasa gane kai wani irin mutum ya wane yake shan abu haka ina fata an gane ko kuma jahili wanda bai mai karancin ilimi sai ga na ga kaman wane ma yana sha ni ma zan taɓa duk irin wannan kiyaye ga hukunce-hukuncen rama azumi da shari'a ta kawo mun ji za ka rama azumi idan laluranka na ajiye azumin ta ramawa ne to ramawan in za a yi ga abin da shari'a ta shata ta tsara na farko yanda ka sha haka za ka rama ba ragi ba ƙari shi ne Allah ce fa'iddatun min ayyamin ukhar ba yanda za a yi ka sha biyar karama hudu sai nana nan na ramadana har abadan abada, in wannan watan ashirin da tara aka yi to kai ashirin da takwas kai in wannan watan talatin aka yi to kai ashirin da nawa kai saboda ana bin ka ɗaya ba da za a yi ka sha biyar karama uku saura biyu biyun nan suna nan har abada bayan da kuma za a yi biyar kasha karama shida ɗayan nan ba ramadan ba ne saboda in ka ce kai shida karama to ramadanan ashirin da tara aka yi ɗaya aka yi ka cika idan ramadanan mai ashirin da tara ne to kai fa ka yi talatin ina hujjanka in mai talatin ne ka yi talatin da ɗaya kenan kai ina aka taɓa samo Ramadana mai kwana talatin da ɗaya. Sai aka yi musulmai duk duniya suka yi ashirin da tara an ga wata kuma kai naka aka ƙirga talatin ne. Umar yi shaƙiƙe Rasula, min ba da mata bayyana lahul huda wa raira taɓa ghaira sabilil mu'minina, ni wallihi mata wannan, muslihi jahannama wa sa'ad masira. Ka saɓa wa annabi, ka saɓa wa al'ummar musulmi, wattaba'a ghayra sabilil mu'minin ghayra sabilil mu'minin kar mutum ka'idar rama azumi kenan yanda ka sha haka zaka ba ragi ba ƙari hujja fa'iddatun min ayyamin ukhra abu na biyu abinda shari'a take so matukan sallah ta wuce duk wanda ya san ana bin shi bashi Yayi gaggawa almubadara ya yi gaggawar ramawan kawai ya zama to ya sauta abin nan ya yi gaggawar ramawan ya fiye jinkirta har sai wata ɗaya ya rage ga azumin bara baɗi mai zuwa ko wata biyu ga azumi masu zuwa a'a shi ramawa da gaggawa abra'ul zimma ya fi mutum ya kubutar da menene kansa ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa. Saboda idan ka samu damar ramawan ba ka yi gaggawar ramawan ba, to wataƙila wata lalura ta jinya ta faɗo maka, kaga ga yi wata shida a kwance. Ka tashi kuma ka warke ba ka gama yawa ba akwai azumin muka kuma na jiranka, sai a samu abin nan. takan yi kuma ran mutum ma Allah ya ɗauki abinsa, ta mutu da ba su suka. kuma fadainu lahi a haƙo an yi ƙuba haƙƙin Allah bashin Allah shi ya fi cancanta a biya sai ka bar wa magadanka wahala magadanka wahala a ce su so su haɗu su rama maka to bai kamata mutum ya jinkirta ba Allah na ce fasta biƙul khairat wa tsari'u ila maghfiratin min rabbikum a yi gaggawa zuwa ga alheri alherin shine karama kawai duk lokacin da mutum ya samu kafaɗin, ɗin sallan ta wuce a yi gaggawa a rama bashi da ake bin mutum bashi bai da daɗi bashi nauyi ne damun mutum yake yi da wanda yake da mutunci kenan wanda dama bashin sana'an shi ne bai jin komai halal kawai ya karɓa maka kai shi duk inda za ka kai shi to wannan shi ne يريد الله بكم اليسرى لا يريد بكم العسرى وراما usra urama daga cikin rahamar Allah yace ina son ku da sauke ban son ku da takura inda azumin ramadanan kake kullun sai kai amma wajen ramawan sai Allah yace karama yanda ka ga dama in ka so a mako sai ka ce so biyu zan yi ta wani satin so biyu wani satin so biyu wani satin so biyu ya ka samu a wata daya kai kwana takwas shi Allah sai ya kawo mana sauƙi ba dole sai a jere ba ba dole sai a jere ba ina fata an gane ku idan mutum ya jinkirta fa saboda sakaci zan yi yau zan yi gobe zan yi yau zan yi gobe musamman ma iyayenmu mata eh, in Allah da in wani aka yi batinta ta tare lami lafiya muka kaita zan fara azumina ana ciki aka aka wani ta haihu wai wai wai za mu je biki kaza kaza shi ma kafin wani abun nan an aiko mata da wani anko kuma na wani biki an aiko da anko in Allah da dai Allah da yau yau yau sai kaga har azumin baɗi ya dawo haka nan ma shi ma mutum sakaci sakaci sakaci idan azumin baɗi ya riske ka ana bin ka na bara kuma sakaci ne kawai ka samu daman baka yi ba musulunci ya ce bayan wannan ramadanan banan ya wuce sai ka rama na baraɗin ha haɗu da ciyarwa in biyar ake ka na bara har azumin bana ya zo baka yi ba sai da azumin bana ya wuce za ka rama na can bara to duk lokacin da ka kai azumi ɗaya sai ka haɗa da mai ciyarwa ran da karama na biyu sai ka haɗa da ciyarwa azumin mukan su a matsayin ramawa ne Ciyarwa a matsayin wata ukuba ne ɗan punishment ne na sakaci negligence cajin ka aka yi akan sakaci shine sai ka ciyar shine sai ka ciyar amma ala ayi halin mutum kada ya bar azumi ya wuce masa gaskiya in ana binka kai gaggawa Allah na tuba astaghfirullah wataƙila ana binka ashirin lalura ta kama ka aji tana da wata nawa goma sha ɗaya na rama ka samu can ramawan baka rama ba tana nan kana sakaci Allah sai ya kaddara mutum ya bige wani kuma a mota sai wata kafaran kwana 60 ta hau kanshi kafaran kwana 60 ya hau kanshi ma kaga wani al'amari abinda ake tsoro kenan yanzu he ka zo kai azumi nawa kenan tamanin da ashirin da sittin to kaga duk irin wannan mutum la tadri nafsun ma za taksibu gatan ba ran da ya san abin da zai faru da shi a gobe yau ne naka gobe baya hannunka yau yana hannunka eh kai kokari ka sauke duk abin da ake binka gobe na hannun Allah jiya kuma ya ya wuce maka a yi ƙoƙari amma misali idan mutum ya ajiye azumi saboda rashin lafiya rashin lafiyan ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba har aka gama ramadana rashin lafiyan na bibiyanka na bibiyanka na bibiyanka har bayan sallah da wata hudu rashin lafiyan na nan har aka shiga wata biyar sai Allah wa mutum rasuwa ya samu damar ramawa ciwon ya yi ta ne, ya yi ta bibiya nan ba za a rama mai ba kuma babu ramawa saboda bai samu chance din yin ya yi sakaci balle ta a ce ya bari tunda tun cikin azumin abun yake bibiyan shi har ya mutu bai samu chance ba saboda haka haka ne ina fata an gane ku har abin nan nan ba zai rama ba amma da zai samu kafan da zai rama ya samu lafiyan da damar ramawan sai ya kiya rama sai zazzaɓin ya waiwayo shi ya mutu a cikin zazzaɓin za a caje shi ya samu damar ramawa ya to irin wannan ne magada za a ce su rama masa in mutum yana da magada ‘yan uwa guda biyar da ce to wani ana bin shi azumin kwana biyar a samu mutum biyar kowa ya ɗau azumi gobe a samu mutum biyar kowa ya ɗau azumi gobe in wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka mutum biyar suka kai a ranar an rama biyar ɗin da kuma bai da wani sai mutum ɗaya to zai yi yau ya yi gobe ya yi jibi yi gata yi gata ta ɗora mai ina fata an gane ku to wannan fa dai in ya samu damar ramawa ne ya yi sakaci bai ba amma in ciwon ya ta bibiyan shi bai taɓa samun rana ɗaya na numfasawa ya rama ba ya mutu wannan babu ramawa shi ne cewa ya juzu an ya suma an anhu jama'atun bi adadin ayyami yawman wahidan in goma ake bin shi aka samu cikin ‘yan uwan shi mutum goma suka yi sohor kowa ya ɗau azumi suka kai to wannan ya kai ɗaya biyu uku duk goma nan sun kai ɗaɗɗaya to goma kenan sun fita adadin kwanakin da ya sha ah, idan yana da mai rama masa ita na sai ya je ya rama masa to kai mai rama masa ɗin sai aka zo kai ma dama kana da laluran kanka da ma azumin kai ma baka iya yi na kama baka iya yi balle ka rama ma wani to kai da baka iya yi din balle karama masa tunda kai ka cancanta karama masa baka iya yi wa kanka me kake yi ni kaina ciyarwa kaina nike yi to kai ma shi ma haika me a yanzu ka ciyar masa sai ka ciyar masa sai ka ciyar masa ina fata an gane ko waɗannan su ne hukunce-hukuncen ramawa hukunce-hukuncen ramawa akwai sauran lokaci usman saura minti ɗaya to bari mu jira yau a ɗanyi tambayoyi ana kiran sallah za mu yi tambayoyi insha Allah domin gobe za mu tashi akan abubuwan da ke ɓata azumi abubuwan da ke ɓata azumi wanda in mutum ya yi su me ya hau kanshi Allahu akbar Allahu akbar